الشيطان إذا سمع النداء فر والشيطان إن يذكر الصلاة سيقول دم بايا جن وين ننكلم من دائك فدا قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إتمنزم الله صلى الله عليه وسلم ياتي Izanu نودي بالصلاة أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع in aka yi kiran sallah sai shaitan ya gudu ya sheka da gudu yana ta ƙara saboda kada ya ji kiran sallah Fa'iza, idza qudiya al in an gaba kiran sallah din aqbala sai kuma ya sake dawowa Wa'iza idza suwiba adbara in an ta da ikama kuma sai ya sake gudu ya tafi fa'iza kudiya a taswib akbala in aka gama ta da ikama kuma shi sake dawowa hatta ya tira bainal mar'i mar'i wa nafsihi har sai ya sa bainal mar'i wa nafsihi har sai ya sa ma mutum shakka da kokonto da wasu wasu a cikin ibadarsa Faya kulu sai ce uzkur kaza wa kaza limalam lam yakun yadhkur qabla zalika قال ابو محمد صوب يعني اقيم yace a كذا kaza wani abin ka manta da shi shekara goma sai ka tuna da shi shekara biyar sai da shi saboda me saboda zai zai sama kiwo ya karka tashi kai sallah in ka fi karfin shi ka tashi kai sallah to shi zai sama wasu wasi saboda karka samu ladar sallan baki daya babu karahiyatul khuruj min al-masjid ba'da an-nida'i babin da yazo an hana mutum ya fita masallaci bayan an yi kiran sallah sai dai inda bukatar haka za shi alwala ko zai sake alwala ko kuwa kwana akwai na sa ilmin hamirin an shuɓa an ibrahim ibn an abisha asa al-muharibi an ba hurairata ta ra'a rajulun harajar min al-masjidi ba a da ma azanar mu'azinu faƙala abu huraira ya ga wani bayan aikin rasulla sai tashi ya fita daga masallaci sai ce أما هذا فقد عصى أبا القاسم wannan ya saba ma abul qasim babun fi waqti zuhuri babin da yazo na bayanin lokacin sallan azhar قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر منذ الله يفتو لوكة درانا تكركتكم sai manzon Allah ya fito ya musu sallan azhar farkon lokaci kenan an fahimta babu al-ibradu biz-zuhri babin da ke bayanin kuma in farkon lokacin ranar na da zafi za a sha wahala za a ji zafi za a iya jinkirtawa kaɗan lokacin da ranar ta sauki sai a yi sallah shi ne al’ibradu bin zuhur ke nan abdullahi bin salihin ƙala haddasan illaisu ƙala haddasan ibn shahabin hansa ibn al-musayyib wa abi salamata bin abdurrahman an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala <coughs> yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ishtadda al fa abridu bis sun zafi ya tsanani ku jinkirta azhar yanayin ya ɗan sanyi kaɗan fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama yace tsananin zafi daga numfashin jahannama ne Allah ya kiyaye qala abu muhammadin hadha indi min at-ta'khir idza ta'azzaw bil harri yace ai shi wannan shi wannan jinkirtawa za in zasu cutu da zafin yanayi باب وقت العصر باب الديزون بيان اللغة العصر قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة <coughs> ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar sa'an nan mutum ya kama hanya ya je a wali a wali yana gabashin masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna madina kace a wali ya san a wali daga gaban su shine ruwan abin da yan a kenan sa'an nan daga gaban su har ka tafi ga gonakin dabino in ka samu hanya ka kwana kuma sai ka kulla har masjidin kuba ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة يجي عوالي يداو دسورا قدن زافي معنى أي صلى الله عليه وسلم لوريكينا باب وقت المغرب باب النزول بيان لوكة المغربة قال أخبرنا إساق هو ابن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا صفوان ابن عيسى أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها أي منذ الله يلا صلى المغرب لوكة درانا تفاي شكين باب كراهية تأخير وقت المغرب باب النزونا أنهنا متن يجنكر تسلم مغربا قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأهنف بن قيس عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم yace al'umma ta ba za ta guje ba tana cikin alkhairi matukan ba su jinkirta magarba ba har lokacin da taurari suka je suka harhaɗu za a shiga littafin isha kenan babu waktin isha'i babin da ya zo na bayanin lokacin yin sallar isha ya أخبرنا يحيى بن haddasa na abu أبو عوانا ana abi bishirin an. بشير بن ثابت بشير أو بشير عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال يتي والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة يعني صلاة العشاء يا رسول الله والله أنا في قوة سنة لوكة صلى العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجة سكي فدا باوي إن سنة حكا sai su ce manzan Allah ya yi kaza ya yi kaza ba karshen ilimin kenan ba mhm. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama isalli ha li suqutil qamari li kana yahya amlahu alaina an bashir ibn thabit li suquti al qamari li falisatin ma ma'ana li suquti qamari li falisatin qala ai maghibu fi lailatul salisa ma'ana fakewan wata cikin dare na uku min awwal kulli shahrin aw min awwal shahri kama jaa fi riwayat li hushaym an abi bishr inda al-imam ahmad وقع في رواية شعبة في رواية لشعبة عن أبي بشر كان يصليها مقدار ما يغيب القمر lailata salisa au rabi'a wazalika zalika yahtalifu bi ikhtilafi shuhur wanne yana sabawa dangane da watanni mana dare na uku babu ma yustahabbu min ta'khir al-isha to isha yace babu ma yustahabbu ma'ana ashe jinkirta sallar isha gabarin farkon lokaci mustahabbi ne ana son haka to zamu ga me ya faru ya aka yi insha allahu. قال أخبرنا حجاج بن منهال وعم ابن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة وندري منذ الله يجنك تصلى العشاء حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه har sai da aka kusa cin sulusi ɗaya na dare faja a wafin nasi rukudu manzo Allah sai zo mutane duk suna sun fara gangari suna bacci sun hadu wahum izuna su sun taru wahum hilakun ba faqala sai ya same su wannan na gangari wannan na bacci sun hadu kowa na bacci sai manzo Allah ya fi sai ce law anna rajulan nada ai manzo Allah ya gansu sai ya nuna bacin ransa sai ce lau an na rajulan nasa wa kala na daban nasa ila harkin aw matai ne da wani da wani da yazo ya kira ku zo ga abinci ga abinci bacci ba zai dauke su ba ila harkin kashi mai maiko mai nama aw matai ne ko kashin da ba nama su inda da a ce musu aka yi ga lokacin abinci za su jira ba wanda gengeni zai kama ajabu ilaihi وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لهممت أن آمر رجلا يتي ناس نأمر شمتن يصلي بالناس يما متعني لمن شعي صلى ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة sa'annan na je gidajen nan waɗanda suke ba sa son zuwa sallar isha suna jinkinta fa azrimuha alaihim bin nirani na kona musu gidajensu da wuta قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشاء حتى ناداه عمر بن الخطاب منذ الله يا يجنكر تصلى الإشاء هرزي لسيدنا عمر يزينا يا نام النساء يا راسني بچي ما تاسني بچي قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم كما زال الله يقول أي دنيا دي يزبا وندك إرن ونن صلى ونن لوكة في سيكو صبر لوكة مسلم فيها مدينة كيرا ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة لوكة با وندك يصلى في متعلم مدينة قال حدثنا إساق قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا المغيرة ابن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهبت عامة الليل منذ الله يا جنك تصلى إشاء وندري dare har sai da mafi waraka da ahalul masjidi mutane a masallaci sun kwakwata suna bacci fakharaja fa sallaha sai manzo Allah ya fito sai aka yi sallar isha Faƙala, in shaida manzo Allah aka yi wannan lokaci sai ce innahu hula waqtuha laula an ashqa ala ummati yace tabbas lokacin da ya dace a yi sallar isha kenan ba dan kallon tsananta mu al'ummata ba da sai ce su yi ta yin sallar wannan lokacin المشقة تجلب التيسير لولا أن أشق على أمتي منذ الله بايا سن يتاقر مع الأمة كما بايا سن وانك يتاقر مع الأمة baya in ka takura ma mutum ka tabbatar da ka bata ka kauce ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi ka bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kowa ya kasa samun zama lafiya kowa mai kuɗi da mara kuɗi mai mulki da mara mulki da wane ne kowa a ruɗe ki saboda manzo Allah ce man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi aw fashquqa Allahumma alaihi guda riwaya biyu ɗaya labari ɗaya addu'a labari ne manzo Allah baya fada sai mai sai gaskiya in addu'a ce addu'ar manzo Allah Allah ya karbe ta to shi yasa ko matarka kake takura ma wallahi sai Allah ya takura ma sai kaga wani sabuwa sun zo sun fi karfi ka karasa yadda zaka yi da su balle wajen aiki balle wajen daukar makaranta balle wajen menene haka malaman makaranta wanda suke su suke tarbiyya sai a zo yaro ya sha wahala ya shiga makaranta a wahal da shi wajen karatu sai ya sai wannan sai ya biya kudin wannan sai ya biya kudin wannan duk wannan ya ya gama yanzu ba zai ci jarrabawa ba sai an karbi kudi ko sai an biya menene ko sai an duk baki daya a takura musu ya muta yara su bai su kafin su gama karatu kafin su gama NYSC kafin su samu aiki to karshen wa'annan malamai duk wallahi komin darajar ilimin sautara sai ga gashi kamar almajiri eh, kamar mai gadi kamar masinja saboda me Allah ya cire kwarjinin ya cire haske ya cire kazar-kazar din sai zama ba abin da yake mishi dadi ya rasa me yake ciki shi yasa abin da yake wajibi ne akan malamai na jami'a da sakandare da primary da komai da komai kuna sauka kama yaran mutane ne karatu farko ku koya ku karantar da su ilimi mai kyau sannan ku tausaya musu mana lokacin da kake karantar da su ilimi yadda ya kamata kana tarbiyyantar da shi kenan kai ma haka ake so kai sannan in kana tausaya musu ba a mutum ya je ya karatu yari ya ta yi karatu ko ɗaya ya karatu shekara a zo wurin jarrabawa sauran maki ɗaya ko biyu sai a kada shi sai ya maimaita shekara yaushe aka taba yin wannan har muka gama karatu shek abdulaziz bin baz shine shugaban jami'a ba yana da lajnatin rahama kwamiti na tausayawa bayan an gama karatu sai a kawo duk baki ɗaya a suka faɗi wannan maki biyu ne wannan maki biyar ne wannan maki biyu ne sai sai a kakkara musu su ne lajnatin rahama karanta abin da kai za a duba wannan ya yi kokari ai don bai ci don ya saurin maki ɗaya ko maki biyu maki kuma sha ce sai ai to lajnatin rahama su suna da yancin maki ko ɗaya zuwa biyar ne sai sun gama kuma baki ɗaya shi kuma shi abu bin baz yana da nashi capacity da allah ya bashi zai a ke a zuwa ne ne sai a zo a shi nan ya ce wani ya ci jabar wani ya ci wani ya ci ya ci to wannan shine tarbiyyar da aka yi ma mutane ba za su yi takurawa ba amma wannan hali da ake ciki duk malamai ya yi karatu ya zama dakta ya zama farfeso wallahi wata rana kaga shi na tafiya sai ka ce masu jade eh, Allah ya zare albarka ya zare eh, haske ya zare kazar-kazar ɗin baki ɗaya saboda mai ka takura ma mutane ka takura ma 'ya'yan mutane lokacin da suke bukatar ka wa'annan man da shi da fasikai da kenan masu masu masu dan haske ke na fuske wa abubuwa amma don wayanda ba su da mutunci fasikai wannan matsalar su sai hukumar makaranta ta tashi da gaske in ba ka bai ta ma Allah zai tsayar da ita ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama har abin da suke ciki kenan kuma ba wanda ya san me suke ciki wata rana amira ta mss da wayan ta zo cikin biyu ke all na tana tafiya kamar ta zauki tana me take fada to in kai koma a ce ka zo ka iskanci an kore ka in dauki kai na ba wannan kafiri wani ne ya jima yana son shi ke rike da wurin nan all side din sun yi abin da bai daɗi sun yi abin da ba shi da daɗi shekaru nawa yana nan wallahi ba zai baki admission ba sai kin bashi dare taya kuma an san shi kuma an san yana yin haka wannan ofishin wanda ake yin ya mutu shi ma wanda haka suke tafiya kamar ta zautu kuma yar ina ba kaduna ba kano ba ba kasar ba fa yar kaduna ke in ka je gida a ce ka zo ka yi iskanci an kore ka kuma ɗauki kai nan ba wannan kafiri abinda ke mata zafi ke nan wannan kafiri ban da imani ne yasa ta yi haka sai imani yasa ta yi <laughs> <laughs> yau ma an tallata kaduna kenan yi an tallata mutanen hadeja ko da masu fura da kasuwan da wanau da sarkin hadeja sai su shirya su kawo matarar hadis advertisement kenan ko sai su su biya na rumadi ai jiya masu fura pizza gero a gizu kasuwar gero kasuwar gero za su tashi abinda abinda ake ciki kenan ya'ya su taso daga garuruwansu da kansu suna karatu suna hostel a hada su da dukkan 'yan mata ne a hada su da arna arniyan in ta tashi la'ila ba karatun da za ta yi za ta je sabon gari ne sai cikin dare ko da su ba za a kawo ta da kiretin kwai da kajin gidan gona da mene da mene ne a lokacin wayannan 'ya'yan musulmi tare suke ɗaki ba ta da abin da za ta sha ruwa abin da take da shi guda ɗaya ne in ta sha ruwa cikin azumi sahur ba ta da sahur in tana son ta ci da sahur sai ta hakura da sha ruwa kuma ɗakin su ɗaya wancan abin da je ta bayar ta karbo yana abubuwa wannan ba ta da shi ne amma tana kiyaye kanta da mutuncinta amma wancan za ta zo za ta riga ya kowa cin jarrabawa kuma ta san makin da kawarta ma za ta samu an a yi musu magana har a gaji ya kamata ku mutunta wannan department of islamic series arabic ba inda aka fi so kamar wannan amma ko ba inda ake wahal da yara kamar waɗannan wajen ya ta zo lokacin jarrabawa tana da mijinta tana da goyonta sai ta ɗauki goyonta ta je ta ba kakanta ko wata ko menene za ta zo group discussion hankali ya tashi ana ta karatu amma ka zo ka ji wai ta rasa maki ɗaya maki biyu me ya haka da Allah duk haka suka kare alalace suka gama alalace ba wanda ke da kwarjini wanda suka gama aikin da wanda ke aiki ba wanda ke da kwarjini ba yanda za a yi sai ka kyautata ma 'ya'yan mutane sai kai ma Allah ya kyautata maka ya kyautata ma 'ya'yanka karshen rayuwarka fa ba lokacin da kaje karshen rayuwarka zaka gyara ba fa tun farkon rayuwarka kake gyara karshen saboda shartun nihayati tashihul bidayati wa faqidu sharti bil mashrut la ya ba department da ƴaƴan musulmi duk suke so kamar islamic studies arabic amma ka zo ka ji ba ta samu maki kaza ba ba za a ɗauke ta ba bai samu kaza ba ba za a ɗauke shi ba za a yi kaza za a yi kaza to balle arabic sai suka mai da wani kungiyanci inda daga kaduna ka taho ba za a dauki gaba kokon sai ka sha kayi sai an ka da kai <laughs> me haka me ya haka me amfanin haka ku da aka ce ku tarbiyyar da mutane balle islamic da ko arabic wanda kowa mutanen arewa suke so me ya haka wannan zuje inda arabic ne inda daga kaduna ka fito to a ah, shi kenan sai ka sha wahala to wace irin rayuwa shi ne wannan ɗan ɗarika ne wa'annan ɗan izala ne wa'annan ɗan menene wa'annan menene wata rana muna masu sai Allah ya hada min da su masu zafin lokaci ɗaya ta ce yanzu aka zo inda ake so ga shi an hadu akwai su mara sani shu'aibu alkali akwai su manya-manya da waɗansu masu zafin ɗarika da masu zafin izala wannan shekarar sai aka hadu zamu yi hadisi muna zaune sai na ce kun kasa fahimtar juna saboda ganganci ganganci su na ce kai ɗan ɗarika hukuncin da 'yan izala ke ma kai mashirki ne don Allah kai mashirki ne zai ce a'a to kai ɗan izala na ce amma kai kasan kai ba mashirki ba ne sai ce yi eh. kai dan izala hukuncin dan ɗarika ke maka kai baka son annabi baka fi kowa son annabi ce na fi kowa son annabi su kafin ce kowa abin ya shafe shi ya san to me yasa kuka kasa fahimtar juna nake malam sani eh, kazan ile ko ka gani a taga ta a nan ursa ce wannan bishiyar a ce maka wannan bishiyar jikar manzon Allah ce zaka so ta ko ba zaka so ta ba <laughs> ce zan so ta nace kai kuma dan ka kace kana son annabi wanda yace maka taho mu bi annabi banda ka bashi tukunci dan Allah zaka ga da shi kace duk ganganci da shi da yake wahal da ku amma kowa shi kansa ya san menene amma aka zo ana neman duniya shi ke nan kowa sai kiya wannan bai fahimci wannan ba wannan bai fahimci wannan ba dan a kare a shiriri ta abin za a wafi wa abin da ake so duniya ake so to sai suka fahimci juna ba su zafin izala ne da wani daga sokoto ne ko mu'allan haka da kaduna da kuma masu zafin masu zafin ɗariga su alkali sani shu'aibu uh, <laughs> da yusuf wannan yusuf gana don cike da da su wane da wane duka haka baki ɗaya sai kowa ya fahimci na ce kai a karan kanka ka fahimci hukuncin da ake yankewa kanka ba haka bane ne ce eh to ya kamata kai ba ka fahimci hukuncin da kake yankewa akan wani ba haka bane to daga nan za a iya fahimta duk abubuwa a gamu a lalace a tafi a ɓata lokaci kana karantar da mutane wanda ya ba Allah ya baka ilimi kana karantar da mutane sai ka ɗauki makin su ya zama maka abin mulki sai kana wahal da su kana azabtar da su sai ka gama aiki ba wanda zai ganka ya ce maka salama da ko ina kwana malam kowa ina an tanka yake yi to me kenan kai da shekara talatin kana karantarwa nan da ka gama don wanda ya ganka shi ke zagaya ba wanda zai zo ya gaishe ka to me amfanin haka kuma wai ilimi kenan to shi kenan kowa ya takura ma kowa su ma ita makarantar karta sai gwamnati ta takura mata makaranta na bukatar kudin research kuma gwamnati ki bayarwa laifin wane ne abin ah, ma kasa mata aliko wa ya afu an kafe eh abin da yake faruwa ke ba yadda za a yi jami'o'i sai da research research kuma ba zai ba sai da kudi ma kudan kuɗi ma kuɗan kuɗi da makaranta ministry of education da 'yan sanda da sojoji babu ribar da ka sake samu na kuɗi kona kuɗi ake yi ribar su wani abu ne daban wanda ya san shi ya san shi an fahimta ba kuɗi suke kawowa ba abin da suke kawo yana da ya fi muhimmancin ma kuɗi ya sa kona kuɗi ake yi wannan ana kashe kuɗi ne don abubuwa su yi to aka zo ana university malamai university kullum za su je yajin aiki saboda mai ba kuɗi ba kuɗi to ina kuɗin yake ga kuɗi kuma ana ta kashewa haka haka Allah ya sauwaki to yan kasuwan da wano darun hadis na bin su bashi ko yan gero kenan ko da masu fura ko da sarkin da ko lokacin da muke magana su silatan karkarbe suka ce suka ce da Allah a sassauta musu ga ɗauko to ga shi jiya an tallata hadisi kenan to yanzu a to a yanzu zaurawa hadisi da ma'an mata hadisi ai tafiya za su yi ta yi auren su za ta yi insha Allah قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أنبأنا سفيان عن عمر عن عطاء عن أبي عب... عن ابن عباس وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أليس كذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر أخر الصلاة ذات ليلة فقيل يا رسول الله الصلاة نام النساء والولدان يا من الله صلى الله عليه وسلم يا راسي بچي ما تاسي بچي فخرج وهو يمسه الماء على شقه وهو يقول هو الوقت لولا أن أشق على أمتي هو الوقت لولا أن أشق على أمتي kaga ni lokacin da ya fike nan amma duk abin da za a samu takura za a samu al'umma za su shiga takura manzo Allah baya son su an fahimta wai mutum zai iya ana sallah ya ya wuce ki shiga saboda je can tsakan dare a sai ka yi da tare da jama'a babu taglisi filfajiri babin da ya zo na yin sallan alfijir da sauran duhu alghalar a taglis kenan jijjifi kenan da sauran duhu ko قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عروة عن عائشة قالت أنا عائشة الله كرمت بيتك كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجئن متلفعات بمروطهن قبل أن يؤرفن ما تمنظر الله دما تلوك تنسنا فتازوا صلى أصباح su dawo da lullubinsu kafin a gane sai dai ka ga duhun mutum ba za ka gane wace ce ko wane ne ba mai wannan ke nunawa da sauran mai kenan da sauran duhu da sauran ne kace da sauran dare babul isfari bil fajr ya halatta ai da duhu ya halatta kuma a bar haske ya cikin tukun قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا شعبه عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر أسفروا من الإسفار لو كنت حسكي يكتو صلاة الصبح فإنه أعظم للأجر قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر ابن قتادة أما حمود بن أما حمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم آه، للأجر ما معنى نوروا ايه ممكن كده حل غريب حسي حسي فيتو مين ينور قال اخبرنا ابو نعيم عن سفيان عن ابن عجلان نحوه اوش او اسفروا نوروا او اسفروا التنوير هو الإسوار الإسوار babu التنوير باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك باب اللي يزون بيانا wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah ya riski sallar sai ya tashi ya kawo sauran abin da ya wuce mishi amma ya samu ladan jama'a jam'i kenan an fahimta sallah raka'a hudu raka'a uku sai ka zo ka samu raka'a ta karshe ko da tahiyya ake kai kabbara ka shiga ka zama da kai sai ka tashi ka kawo sallar yadda take ka samu ladan jin قال أخبرنا محمد بن كثير عن العوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة ركعة faqad adrakaha duk wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallah ya riski wannan sallah sallar bima tudriku raka'a da me ake samun raka'a ka zo ka tarar da suna ruku'i ba su dago ba to ka samu wannan raka'a amma har an dago daga ruku'i wannan raka'a ta wuce ka sai dai ka cika ka bi a gama sallah ka tashi ka kawo sallah yadda take قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن عبد الرحمن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها in mutu ya tashi ya samu sallar asuba ya yi raka'a daya kafin rana ta fito ko da bai sallar mai ba bai gama sallar rana ta fito ya samu sallar kan lokaci wa man adraka min al-asr rak'atan qabla an taghruba ash-shamsu haka sallar babu babu al ala salawat ko babu al-muhafazatu ala salawat kiyaye salloli akan lokaci da rukunnansu da wajibansu da mustahabbansu قال أخبرنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أمر بن الحارث عن دراج أبي صلح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان إذا رأيتم الرجل والمرأة إيه لأن هذا نصر على الغالب لا على الهو إن كذا إيه إيه إن كذا يعتاد المسجد هنا تكيكا ومسلاتي أنا أظهر da لا أسر ganshi la فوق اللغة ganshi magarba kowane fashhadu lahu bil imani ku yi mishi shaidan cewa yana da imani saboda me fa inna Allah ya kulu innama ya'muru masajid Allah man amana billahi at-tauba an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل قال وأنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن أبي عمرو ابن حكيم أو هكيم ابن حكيم عن أبي عمرو عن أثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الإشاء في جماعة دون دي صلى الإشاء في جماعة كان قيام نصف ليلته zai samu ladan wanda ya tsaya rabin dare wa man sallal fajra fi jama'atin qiyami lailatin wanda ya salla asuba kuma a cikin jama'a zai samu lada kaman wanda ya yi qiyamul layl babu babu as salati fi al waqt babin da yazo na an fi son a yi sallah kowace sallah a sallaci da farkon lokacinta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن عيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله ma'abuci mai gidan nan yayi min wannan hadisi shi nuna gidan Abdullahi dan Mas'ud annahu sa'ala an sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu shi ya tambayi manzo Allah ce ayyul a'mali afdalu wani aiki ne yafi aw ahabbu ila Allah ko yafi soyuwa zuwa ga Allah qala as-salatu ala miqatiha aw ala waqtiha yin sallah akan lokaci shine abinda Allah yafi so قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن النعمان الأنصاري قال حدثني إساق بن سعد ابن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن كعب بن عجرة عن كعب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهن في المسجد سبعة منذ الله يفتو من يسامي ومسلاتي مو بقوي minna salasatun min arabina wa arba'atun min mawalina aw arba'atun min arabina wa salasatun min mawalina ya same mu bakwai ko dai mu ya'ya larabawa guda bakwai bayan mu uku ko bayi bakwai mu laraba mu uku qala yace fa kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wasallama min ba'd hujrihi hujrihi hatta jalasa ilaina ya fito daga cikin ɗaya cikin ɗakunansa zai zauna wajen mu fa qala sai ce ma yujlisukum hahuna me ke zaune da ku a nan. kulna intizaru salat kace jiran sallah ne kala fa na bi isbihi fil ard sai da kallon shi yana ciccika kasa wannan kasa sa'atan ya sunkuyar da kanshi zuwa wani lokaci ثم رفع إلينا رأسه فقال ya يتلقى كالسمي البركة سيشي هل تدرون ما يقول rabbukum قل سمعوا بان جزم فلا قال قلنا الله ورسوله أعلم دع بندس كفر آكي قال إنه يقول تبس شينا فنجوا من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها يسير دع يسير دع صلى دع واجبين ركنين كان له به علي أهد أدخله الجنة wannan abin da yana da alkawari zan shigar da shi aljanna wa man lam yusalli salata li waqtiha wa lam yuqim haddaha lam yakul lahu indi ahadun in shi'tu adkhaltuhu an-nara wa in shi'tu adkhaltuhu al-janna Allahu akbar ko babu as-salat خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها babin da ya zo na yin sallah bayan waɗanda suke jinkirta sallah har lokaci ya fita to yaya za a yi in mutum ya samu kanshi wannan lokacin fada za a ta yi ko tashin hankali za a yi ko jayayya za a yi ko ja da menene za a yi ko za ka yi jayayya da limamin ne ko ko hukuma ko masalika ko ah, shine manzo Allah ya nuna maka ga yadda za ka yi a zauna lafiya قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له منذ الله يفرام سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها منذ الله كما أبو ذر يا أبا ذر yaya za ka yi in ka samu kanka lokacin da aka samu shugabanni suna jinkirta sallah a gabar lokacinta Hala Allahu wa rasuluhu a'lam abin da ya faɗa ke ba don sai yadda zan yi ba yanzu nake so in san yaya zan yi fala sai manzo Allah ce salli salata li waqtiha wa in lokaci da kai kana gida kai sallah nan ka fita in ka biyo hanyar masallaci ko cikin masallaci fa in uqimatu salatu wa anta fil masjidi fa salli ma'a lokaci da shiga sai kai sallar ka a gida ka kyale su da sallar su bayan ka fito in kana kusa da su ne inda suke aka tada sallah sai ka tare da su to wacce ce sallar sa ta farilla zai zo ayi bayani ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا كي أبو ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ya za ka yi in aka samu kanka cikin lokacin da masu mulki shugabanni suke jinkirta sallah gabarin lokacinta qultu ma ta'muruni ya rasulullah yace ya manzo Allah me kake so yi me ka fada me zaka ce min yi qala salli salata li waqtiha kai salla akan lokaci waj'al salataka ma'ahum nafilatan sallar da zaka yi tare da su ita ta zama nafila قال أبو محمد ابن الصامت هو ابن أخي أبي ذر eh ai manzo Allah baya son ai tawaye baya son yana son a zauna lafiya ne wannan lokacin waɗanda suke yin kula da addinin kina ma suna jinkirta sallah to in ka samu kanka zamanin da shugabannin ba addini ke gaban su ba kuma fa ya za ka yi ya za ka yi kuma Allah ya jarrabe ka abincin ka na karkashin su sai sun biya ka albashi eh sai sun biya ka albashi ba ma'aikaci bane ba kai eh ma'aikaci yana jiran albashi ya isa ya saba ya isa a hmm. hmm. eh? zai iya zai iya sulalewa ya kyale suna kallon shi zai iya tukaji wai wani lokacin za a iya wani lokacin gobe za a iya ba kyau gaji wani malami zai yi tawili ya halatta wannan abin malamai suka ce babu abin da ya kawo mana wannan hali da muke ci shi ne tauhidul ma'ash wannan malamai zufa da sama da shekara hamsin ko tauhidul ma'ash ina mana توحيد ma'ash da yadda ake rayuwa shine wannan yana dinki wannan yana jima wannan كيرا kira كوانا رسناء شيني sana'ar shi دا ba ruwan mutane da masu gwamnati kowa أكذو sai ke to aka zo a hankali a hankali a aka a cikin ajihu daya a kowa ma'aikacin gwamnati ne sai ran da gwamnati ta yi albashi kowa yake zama wa mutum mana an hada kowa cin ajihu ɗaya kenan to wanda ke rike da wannan ajihun da sai ya ga dama a yi albashi in bai ga dama ba a jinkirta dole ka bi shi sai abin da yake so to shi ne manan tauhidul ma'ash shi yasa ba wanda ya sai ce yana da cikakken yanci yanzu bayan tauhidul ma'ash kuma fitinar da ya zo daga baya fitinar da ta zo ta biyo baya shi ita ce yanzu a najeriya baki daya babu wanda zai daga ya sace maka shi albashin shi ya ishe shi a wata ba tare da ya buga nan ya buga nan ya shiga nan ya shiga nan ba sai masu manya-manyan kujeru su kuma suna da kuɗi mai yawa sai allah jarrabe su da bukatun kuɗin kuma da yawa to shi sa sai aka waye gari kowa talaka ne ba ka da cefane kana talaka ranka ya faci yana da kuɗin shi ma ran shi ya faci saboda yana neman wani yana da miliyan goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari ya ga kuma ya ga kwangilan da zai samu miliyan ɗaya a ciki bai samu ba sai ran shi ya ɓace fiye da yadda kake neman cefane ba ka samu ba sai aka waye gari wane ne talaka yanzu wane ne mai kuɗi eh? wane ne talaka yanzu wane mai kuɗi wanda zuciyarsa wanda zuciyarsa ba ta wadatuwa shi ne talaka to yanzu kowa talaka waye zuciyarsa ke gamsuwa yanzu wa ke yadda da halin da yake ciki eh? babu wanda yake yadda da halin da yake ciki kana fama ne kana ladabi kana komai ladabin da ba za ka yi ma Allah ba a cikin sallah saboda ka samu promotion ba ka bane ba ya ka kawo sunan kai ma in malaman ka kai ma ka ce su wuce ba haka bane ba in ba haka ba sai a kukure su kai ma ladabi da kake duka samu promotion ne baka baka baka gamsu da halin da kake ciki ba wanda zai ma promotion shi ma yana neman me promotion shi ma wanda zai shi ma yana neman me yadda har a kai karshen shugaban kasa ko gwamna gwamna shi kuma yana neman dawama eh promotion ya fi ne <laughs> lokaci ya yi ko man nama an salatin siya ha fitinan da ke cikin rayuwa ne tana da yawa ba sani ba ne shi yasa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم